لله رب العالمين والصلاة والسلام على أظهر النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da sabuwa wanda mai jirgin a kala wanda za su da uku ga wasu a shekara ta dubu biyu mai lafiya don ci gaba da karatun da za su yi mai albarka global maram min adillatul ahkam wannan kuma shi ne darasin na 80 kuma idan ba manta ba mun biya mun shiga cikin kitabun nikahi a kitabun nikahi da muka shiga da biya hadisin da muka karanta sun ba mu haske dangane da sallar shi aure zan yi karanto ta a musulunci da kuma cewa babu na uku ga dukkan mutumin da ya isa aure ko dai zan yana da halin yi yayi ko ba da halin yi yayi azumi ko dai a samu yana da iyali ko a samu yana azumi ko ba haka ba sannan mun karanta kuma a cikin jiya din yanayin matar da ya kamata mutum ya aura na farko ya zanto cewa mai cikin ya addini sannan kuma ya zanto dangin gidan su suna haihuwa sannan ya zanto cewa mai halaye ke da gari da sauran al'amura da muka bayani da kuma abin da za a faɗa wa mutum dan a nuna masa murna da farin cikin cewa ya yi aure da yanayin yadda ya daura aure din sannan kuma da hukunci wato mutum ya kallaci matar da yake so ya aura sannan da kuma hukuncin mutum sama da daya su yi tarayya wajen neman auren mace daya yanke ne za su iya tarayya da juna yanke ne kuma wato zai zama haramun su yi tarayya da juna duk wannan mun karanta a jiya hadisin da za mu tashi akan sai ya ya Allah hadisin Sa'ad ibn Sa'ad as-Sa'id wa an Sa'ad ibn Sa'ad as-Sa'idi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصعد النظر فيها وصوره ثم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء فقال لا اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انزل ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا اداري قال فهل ما له رجاء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسمع بجدارك إن لبثني لم يكن عليها منه شيء وإن لبثته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمره فأمر به فدعي فدعي به فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر كلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم وانا an ان كتبتي دجا سهل ابن سعد الساعدي الله تقال يجادري abin da sahal ke cewa ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata mace ta zo wurin manzon Allah ila da amincin Allah tabbata dare. haka ya faɗa wata mace ba tare da bayanin sunanta ba ba tare da bayanin a wani aji take ba cikin abubuwan mata kin da zaura ce budurwa ce bai yi wannan bayanin ba dan ba shi ake bukata ba abin da ake so a sani kasancewar ta mace ko da kuma san sunanta ba ta zo wajen manzon Allah fa qalat tace ya rasulullah ya manzon Allah cikin ladabi kenan ba ta cewa da shi ya Muhammad kai sai sai dai ya rasulullah ko ya nabiyallah ko ya abul qasim shine kalmomi na girmamawa da sahabbai ke yin amfani da su wajen kiran manzon sallallahu alaihi wasallam yawanci in ka ya Muhammad to daga irin waɗanda suke mazauna karkara ne suna nesa da inda Qur'ani ke sauka dan haka ladabi bai ratsa maganganun su da ayyukan su tace da ya manzon Allah jitu ahabu laka naf na zo dan in baka kyautar kaina na zo dan in baka kyautar kaina فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذن الله يزرع مثل إذا ليك فسعد النظر فيها يتد إذنك ويكلمك بجسم حركك وصبوده كما يرسيك جميسا معنى يكلفك بكيف سوسي بين الدين كان بسبب da ya kamata ya an ko za su da wannan sifofin da ya wannan cewa san adam ya zara wasan wajahu shi ne babban abin da malamai ke gaba yin da shi a cikin da ya halatta matan da kake son ka aure ta ka kallace ta ko da kallo na ɗan ka tsere masa ka tsara masa ido dan manzon Allah san adam na zara fiha wasan wajahu idan an ce at-tas'id shi ne ya fara kallon ta daga sama daga kasa haka hasan ne shi ne adam san wajahu kuma wanda ya kuma ya kalla ba ya hankali kallon ya da zai سوده يا يسكن في سبيل صلى الله عليه وسلم domin da yana halarci da mutumin da ke sanya aure kamar sun mafata rasulullah sallallahu alaihi wasallam al'asa kamar yana da Allah sun zai da kanta da tsayin sun فلما رأت المرأة أنه لم يجد فيها شيئا yayin da wannan mata ta ga manzon Allah bai zarto da komai game da ita ba jalasa ko kuma ba ga manzon Allah ya kalle ta ne sai ba in ko a'a sai kuma bari ka ba shi dama shine dawo da shi da kasa yankewa ya tsada kai kasa yana tunani sai ta zauna ba za dai da kuma kuka ji bayani daga kansa ba kama rajulun min ashabi sai wani mutum cikin sakon manzon Allah ya tashi ba kala sai yace ya rasulullah in lam takun laka biha hajatun yace idan ba kana bukata game da wannan jawar Allah ba zan yi jiniha a wala mun ita ne da bukata قال في من ذا الله تعالى عندك من شيء كان بينا بذلك باير kamar ɗayan ku zaki fa qala la wallahi ya rasulullah yace wallahi ban da kauni fa qala man zalla fi tadhhab ila ahli ya kai ku. ka bincike cikin dangi cikin cikin kallon kai ma ka bincika dan kudin tabarma da karkashin kula ko a cikin tsohuwar ajiya zai ka bincika bangar halin ku sai a zai ka duba ka ko zaka ga na ko ka samu abu ba ba sai ka gida in maraja sannan ya dawo فقال يقول لا والله ما وجدت شيئا والله ما وجدت كم بلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدا لا أن تراد أن لا تبقى جريد يدي انظر ولو خاتما من هديك ذكر انت كامنا كودا زيناري مدكين كريم كودا زيناري مدكين بانا أبو فاوفا بانا او أبو فاوفا كودا زيناري مدكين ba na azurfa ba ba na zinariya ba zobe na karfe kaga mai karfin karancin daraja kenan zai ka bincika ko da ba ka da komai tsinci ka kawo a daura mutu a wani mutum shi ne kudai a zaha ba ta tashi zai gida zai bincika sun maraja sannan ya dawo fakala la wallahi ya rasulallah wala khatamin bil hadid da wallahi ya manzan Allah ko da zobe na karfe din ma babu a gidan ولكن هذا إذا بكيت أما idarci na ne wargan ne na ne zan ne na muke tsarawa su wannan kan shi ne mallaka ta abin da muke shi yanzu da shi da suna tsaura a cikin sa qala sahal sahal bin sa'ad wani da kuma bidiyo ne ce ma la buri da uli yace idan kun ma da ku buri da ibar kaida idan an samu idan za ta mu rida sai idan sai ku tsarawa su rida ji ake yanka a kan ne kafadu to shi ko ya fara akan kafadu ko da ko da ne ku dan har ku kara mana bayani ke ma da hulu ja to karfe ne kenan wannan maganar ta hal kenan amma abu na gaba ko maganar shi wannan mutum ne da yake haza idari wannan maza shi idza imani fala halin fuhu za a raba shi in ba ta rabi a matsayin shi ne farabi فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في من الله تعالى مثل الله ثبت بريك ما تسمع بذلك me za ku da za ɗinka إن جثته لم يكن عليها من شيء يعني أنت ذات الأولى إذا ما أظن به لو هي وإن ذات ألفان الشيء كده وإن جثته إن كما تجي في الأولى لم يكن عليك من شيء كيف يبقى كده أظن به صورة وإن ذاك ذاك جسمك معنى دون بها أبرها بيده إن كما تبقى يا تكون وراك دورة إن كما تقول لك جسمك إذا كنت بأنفان بسيطة من الناس فجلس الرجل wannan bawan Allah da ya gani babu yadda al'amura sun fi zai zauna ya hajjira shi ba ya jira ne za a yi hatta ya kaɗa Allah amuran kana mazula hatta ina tsala majalisuhu har sai da zaman sa ya daɗe ya gani shi da ake komai ba kana sai ta ya ce فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في من الله إلى أن أنتم الله سبحانه وتعالى يهودي أنه مثل مولي من النبي وما يجب فأمر به بتذكره فبين يجوز في أكل كلاوي في أكل فلما جاء يا عند يقول قال كما قال لك ماذا معك من القرآن من يدارك من القرآن من جمع كان حد كون أبو كان في هنا أبو القرآن قال في أن الله الله ما إن سورة كذا وسورة كذا يبقى في نهد في سورة كذا وسورة كذا يا أمر دي أو سورة يدي يا هدف في القرآن من جمع لما دعا الله صلى الله عليه وسلم يسير قال نعم يسير هذا إيه؟ ما سير ثم عددها يكرد وانا سوري عددها يكرد عدد السورين بهدفي فقال ثم دعا الله تقرأهن عن ظهر قلبه ذاك إيه يكرد ذاك بعد أن ذلك كان ديبا تكذابا قال نعم يسير جيت إيه؟ يكرد إيه قال ثم دعا الله تيسير ذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن ديك na aura maka da abin da yake tare da kai na alqur'ani mai girma abin nufi wannan abin da ka haddace na alqur'ani ka sanar da ita wani abu cikin ka idan ka iya to kure dace an gane ku wannan hadisi muttafaqun alai imam al-bukhari da muslim duka ne ko wannan da muslim to da lafazin da kenan nuna inna muslim malam ya sallan ba kasa kana ibn al-munzir ibn al-munzir ya fada yake fihi raddun ala man za'ama anna aqallal al-mahri 'ashratu darahim a cikin wannan hadisi akwai mai da martani kan wanda yake riya cewa mafi karantun abin da ake shi da shi sai da wato a dirhami goma kan ne kafa dirhami goma don yana hadisi ya nuna ga an yi shi da abin da bai kai dirhami goma ba yayi eh, na yi nuna haka da maza Allah ke je lau khataman min hadisi khataman min hadisi din nan wato goben karfe bai kai dirhami goma ba an gane ku wato kenan ana yin sadaki da abin da bai kai dirhami goma ba mai ra'ayi cewa ba a yi sadaki sai ya kai dirham biyu da abin da ya kuma sai ya ba abu hanifa to ibnu kayya wa sai ibnu ne da cewa wannan hadisi al-madrabi wa kaza man qala rubu dinar haka hadisin na rabbi mai da makali da wanda yake rai cewa ba a yi sadaki sai da abin da yake rubu dinar li anna khataman min hadid domin shi gobe na karfe la yusawi zalika baya daidai da dirhamin biyu a cikin da goma ko rubu dinar والواحدة ثمانية يوم غدا كمان ma'ana wanda ko suka ce ba a yi sadaki sai kai rukun dinari shine mazhabin Imam Malik ibn Anas amma da ma shi mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal da mazhabin Imam Shafi'i suka ce duk abin da aka yi da baki tsakanin miji da mata cewa wannan shine sadakin da shi ko da bai kai rukun dinari ba ko da bai kai ƙarfin kudrani ba abin da ake so a samu wani abu mai kima don jahiliya ma sun yi wanda gona da ilimin suke suka ce inda da ya ce ko alkama ya ce wannan shi ne ce na ji na gani za bar aure wani ya bar ya abin nan da yawa don inda wannan ya aida ba wanda zai aure ko ba haka ba don da mu za Allah ji ku kawo ko da fayin da yi ina fata mu to dai duk da iyaka ba ta fuskar amma dai ana san abin da za a bani wani kuma da ko ya ko daya ko alkama daya ko da iya daya ba wani abu ne mai kima kuma wani abu ne wanda yake yana karkashin ko ikon ko da mutum zai iya bayar da amma ka'idar farauti yana iya yi bayar da tun da hadisin abdullahi bin mas'ud wanda ya samu iko ne yake ba wanda kuma ya kasa ba ya yi a ce akwai abin da za a iya kasa ba kenan duk da kare abu da ba shi nan adadi ne sai ya san ya kai kaza ba to amma ya zanto abu ne mai kima ya zanto abu ne mai daraja ina ba da gudunta الدين كتاب والواحدة لما ما كان فبا يبقى كنت في من دان الله هي خولة بنت هكين إذن في بنت هكين أو أم سريك كوكما أم سريك وقد ذكر الحافظ في الفتن في تفسير فرد من الفتاة عدة من الواحدات أنفسهن من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإمام أبو الأسقلاني يا فتاة كل مكاف فتن الباري كركسر تفسير الفتن الله تعالى كل من تشاء منهن وكل لك من تشاء ya faɗi iddatan wani adadi ne da wahi dace an kuma hunna cikin matan da suka yi dukkan su suka wajen manzon Allah suka bayar da kansu lin nabi sallallahu alaihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda ibn hajar ma a cikin wannan imam al-qurtubi ma karkashin wannan aya shi ma ya faɗa ko da cikin ba da cikin kurjinin ku ga wajen karkashin wanda take kafin ka inna إنا أعلمنا لك يا أيها النبي إنا أعلمنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن هل يزوج ra'atan mu'minatan إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما فبين أن يوم يجب ما يجب به أدب ما عند أولاد بعد ده وأن تلك باية تكون أولادها ده وأن أولاد يحب يسكي أصحابه ya kawo wadansu a nan wadansu kuma a ayar da wanda ya zuwa duka wadansu kuma kuma kuma ayar biya mai ta haka da duk da kuma da kuma da duk da kuma a zaɓi inda kuma ya zama kuma zai mutu a da da an bai da kyau yanzu wannan hadisi abin da ya shafi wannan babu da muke cikin ne nikahi a cikin sa shine halittu ne sadaki da kowane irin abu mai kima wanda miji da mata suka amince da juna ya zama ina fata an fahimta ba lalle bane sai ya kai rubin dinari ba lalle bane sai ya kai ake sun rafi wannan abu na farko kenan sannan na biyu halittin ne da zaki girma na kai ba lalle ne kuma ke zanto dukiya ba da akwai wanda suke sharɗanta cewa lalle sadaki ya zanto dukiya shine yake dukiya ce dinari da azurfa ko abin da yake a madadi an gane ku duk abin da yake ta haka kafin samaniya zaman zai yake kudi ya zama tabbas su ji ake sadaki ne amma ga ka'ida ana yin sadaki da dukkan abin da yake amfani da yawan ya zama dukiya da yawan ya zama amfanuwa ne da wani abu da mutum zata da shi domin wannan bayan Allah da zai yi musamman ko saboda sadaki shi ne abin da ya karantar da ita na alƙur'ani ne gina shi nan da Allah ya mai ne masa da wadan kuma malaman ta suka yi zayyatuka ha bima ma aka aiki sabi bima ma aka saboda kalalan abin da ka da shi kana aura ma ita ko da kake amma dai abin da yake cewa su ne abin da ya tabbata da cikin alqur'ani na ga ne karantar da ita an gane ko karantar da wannan hatta iya shine ne shine sadaka to karantar da kaga ba kudi ne ba su ya bace manafi manfa'a kai ba su ne ne ne da Allah su manfa'a da kudi ne sannan kuma wa a ummu lai lokacin da abu talha yake neman da hauri shi ma kaza abin da ya faru eh, da ta irin kai bayani ma wanda bai kamata a mai da shi ba amma sai dai duk da wanda kai kuma kafiri ne inda za ka yarda ka fita kalmar shahada shi ke nan sai yarda aure ya tabbata kalmar shahada ko zai da kaza ni amfani da mai kuma da kai ya kuma kalmar shahada kuma ya tabbata ko Allah ya da su nan an gane ga ne mana ne haka safiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam an ga ne yan zaki manzo Allah ya ce in bai yanki mana sai dan ko yanki shi ne da zaki ku kuma na aure kuma sai da kuma haka haka kazo ne shi ne da shi ne ba mana ne haka ya yanzu da kuma suke ya idan ko a yanzu a yanzu da mace ce shi ba kuma yanzu bukata na yanzu da yanzu ba a a zo ɗan yanzu da kuma suka yi suke ba a gona don yin kaya ka ce a cikin yanzu ne ko da ba sai masara ya yi a a cikin ta kuma ko a cikin kamar ne ko da kanta ko da kanta ne ya zama da kuma ne ka ga duk wani ne ne mana ce duk abin da aka ɗauka a matsayin mana ce in dai an kuma suke a matsayin kuma ya ne ina ba da kuma fahimta. وفي رواية قال له أو في رواية يأتي به ينطلق فقد زوجتكها فألمها من القرآن كابين يعني كرم تدريجين كده يأتي به ينطلق ذلك فقد زوجتكها لا أورى مك إذا فألمها koyar da ita min alqur'ani bangare na alqur'ani wa fi riwayati bil bukhari aw wata riwaya ta bukari amkanna ka ha bima ma'aka min alqur'ani mun baka dama na ku san su saboda abin da ka koya musu na alqur'ani wani li abi daud a wata riwaya ta abi daud an abi hurairah radiyallahu anhu qal ma tahfaz manzon Allah ya tambaye shi yace bai ka haddace qala suratul baqarati wanda fi samiha na haddace suratul baqara ne da wanda ke bi mata wa du'al imran qala sai manzon Allah ya ce fa kun fa'allimha 20 ayatan da kika je ka koya mata aya 20 sai dai wannan riwaya ta abu dawo da ke ayyana sura ko adadin ayoyin da kan da ita riwaya ce da ifiya kun fahimta da kyau abin da kuma kuma ya haka ce wani abu bai faɗa abin ba a cikin riwaya manzo Allah kuma ya ce ya karanta da ita wani abu da cikin abin da ya haka ba a yi masa iyakar cewa lallai sai aya goma ba ko aya ɗin ya karanta da ita iya ko da mutum da ba ke aure kuma da ya haka sarki dan ya ce fa'allimna min al-qur'ani kuma da ita wani abu na al-qur'ani min tabi'iyya بعد القران كل بنظر انه يثبت عليه انه القران يكرم تبع يتكي يتكي من يدر في رسول الله وانا حديث يا سيد بائده هو دابا لما لم يكا ايه بركة عسيكي نفرقه كنا تعوانا النامينة أسيما سبا عليك إذا نبا إذا انت قولي سالي من باوا كنا سيدي تقضى عشر دكان تقضي في هاي من يد الأولي بانك تعوانا دور الله تعوانا تعوانا دكان تقضي من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا قضاهم بإنسان da sai ta ai haramun ne ko ba haka ba da bai halatta ba gabatar da kanta ko ta hanyar wasiƙa ko ta hanyar ɗan aiki ko ta hanyar rikin kanta ko tallafa ta gabatar da kanta da bai da sai manzon Allah ya hana amma tunda manzon Allah bai hana ba wanda ya nuna mai kenan halatti duk da bai karɓi auren ta ba wannan ya nuna halatti kenan sannan na biyu da cikin hukuncin kan duniya ya samu karkashin wannan hadisi a cikin gaba yana iya zama alwadar mutum ba ma sai ya tuntuɓe gidansu ba idan ana gwamnatin musulunci idan ana aiki da hukuncin musulunci wani kamar shugaban kenan na gari ko gwamnan gari zai iya hukunci ya ya aurar da ya ba sai ya tuntuɓe ka ba don ya fi ka sawa a kan yar tun da shi annabi ne nuna ne don manzo Allah sun kuma da shi ya aurar da ita da wanda suke so ba tare da ya ce dai gida ba ban ke ba ko ba haka ba to da wannan ne malamin kafa fahimta kenan a sai dan ne a wani ko amini ko amini in dai gwamnatin musulunci ake yi ba ba da duk gwamnati da irin wanda yake a bai da sauran wuraren da ba zamfara ba to wannan kan lalle ba ke nan ba in dai gwamnati da mulki ce shugaba na da ikon ya haura kenan wato ba lalle ne sai in alwani ya amince ba to kuma abin da aka bai shugaba wannan damar idan ka an ce wani shugaba ne a da ko annabi ne ne ne a da ko kaza ne to lalle yana da sifa ta ilimi da tsoron Allah da adai babu yanzu za a yi dan zalunci kawai da ke ta ya aurar sai in ya bi ka'idojin da shari'a a tanadar masa ta samu kuɗi wajen da za a ba ta ya dace da ita kuma ya isa ko da kai ne ba kira zaben da za ka yi kenan karfi dole da za ka samu kurko da ka dace da shi akan zaɓe ba ya fi gaskiya don ya duka dalilai kai ko kira kana da son zuciya ta sarauki ina fatan kuɗi da gaskiya to duk wanda ana yin fahimtar wannan cikin wannan hadisi sannan kuma a ce mutum idan ya rantsi akan zato a idan mutum ya rantsi rantsuwarsa ba ta fa'idantar da ilimi tana fa'idantar da menene zato musamman idan mutum yi da awar cewa ba ni da kaza ya rantsa ba lallai ne a duk ta ba yana da kyau ka yi bincike wani kuma da alƙalai kar wani kuma ya rantsa ya ce ya ba mutane a ka dinga ka da a ba ni da kaza shi da kanka da wani wallahi ba ni da kaza alƙalai ba zai ka ta ba musamman idan yana da karan ya ka dinga da su dan ya man ba Allah ya rantsa ne ba Allah ya fita a ji abin ba sai da rantsa ba sai da ce la wallahi ya rasulullah mu zalla ce kun zama idan ahlika fa an tanzur shay'an yadda sai ya dawo ya sake yin zuwa bai sanar manzo Allah ce ko da su bincika walau katimin bin hadisi yake ko da katimin bin hadisi ke sai dai kafi da su kuma yawan zuwa amma duk haka a ce alƙali idan ya zo dan su qara'i waɗansu alamomi na waje da ke yin akwai ko da mutum ya ce babu shi ke amfani da wannan qara'i din ba zai amfani da rantsuwar ba a sai ya tsinka an yi sai in babu sai gina hukunci kenan kan babu ina fatan kun fahimta dan ga wannan bayan Allah yana rantsuwa mun manzon Allah na kara mai yadda sannan kuma wannan na nuna mana cewa a je ana iya tsara a ko da babu ba dan wannan mutumin ya yi ba bai taɓa zuwa zance ba rannan kawai ta zo daban manzon Allah da manzon Allah ba da bukata ta wuce ni ina so kana fata an fahimta a je kuma idan aka zo a je kuma ita mace ana iya daura masa aure ko da baka ce na yadda ba in dai akwai halin da zai ba ta dama ta yi magana ta kiyi yi shiru din da ya zama ne ya zama magana da manzo Allah kin ba ka da bukata a ranar ita ba suna ce ba manzo Allah bai tuntube ka da kin amince ko ba ta amince ba sai ku ka za ka gina gaban ka dai ta ne ba a ta wannan ba dan ta yi ta tun da ta yi shiru shiru ta zama ne na ta din da ba ta ta ta ku ta bayani ke an gane ku ta suke da ta ka'ida a cikin qira'atul qiyya cewa la yuntabu ila sajidil qawmi لو ان السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان لا ينسب إلى ساكت قوله ويوم بيسمي بما في آيات هنا بما في آيات من كذا تجد أما wanda ya yi a wurin da ya kamata a yi bayani amma sai ya yi bayani da ya yi to shi sai ka ta zama bayani kamar yanzu kawai muna zaune din nan malam annabi bai kai ba nan kai ya yi ya ce ne kan ka wace ba ya ne kan jini nan gwamnati ba to amma idan yana da ne ke kan ba sai da kan da nan ya zama ne nan nan da ke kan malam hanin ta yi ki da ke tsarin ta yi malam hanin ne shi da duk ki ba bare ne duk da ke duk dare ne ki ta zama ta kira domin da ba ta zama ne ke ba ta ne وأن الدخول في الله بالهادف هو بيان بيان وأن السنود بيان كل ده ما تثبت فيه بيان وأنت تثبت فيه بيان وكذا أنا وأن بيان الله دي ما أوريده amma duk da haka an riga an an tsara lokaci kaza yake kaza amma da sai zuwa zance da neman aure ina fata an fahimta idan ne kenan sannan duk da haja din da zan karanta zai cewa ana yin ta a wajen neman aure idan za daura aure kai hukuncin mustahabi domin da wajibi ce da manzon Allah yayi ta anan amma anan manzon Allah yayi bai yi ba kai yana tambaye ka ne ka da kuce da rabu ce da wajen mustahabi wanda haka min Qur'an duk wanda ke yana da kuma na hadisi sannan kuma alwalin amru ko amru ba sai ya zo yace da muna neman iri da dalilin kamar ka ji gidan gida muna neman iri ya zo da nan mutum sai da an ko da aure ina wani ya amru da mu da kai ku sai da mun da wani da sai sai ka nema ina wani amru ga sai da mun da ku sai ina neman iri kace an dau ina neman iri an dau ina neman al'ada ce wannan ba a duni ne da haka an gida ni ne mun kana da da janna ne haka ki bai kuma ne ko ki da wannan da wannan da abin ya ne iri kuma kalmar siga kalmar siga na an na an baka an karba ba sai an mai da in sosai aka yi tsayi inda ga kuma Allah cewa ina baka da ne da ne da kan ko kalmar kafir ba da ke ba da ne ne da ne cewa ya yi kuma da Allah ce ya baka da ne ya zama karba ce ba sai ya furta ba kenan dukkan waɗannan abubuwa ne da mutum ko ko sarki ne da tsariwa da malamai ke kana ko da cikin wannan hadisi sannan kuma hadisi na nuna mana falalar alqur'ani ne da sai wannan bawan Allah an daura masa dan falalar abin da ya haddace na alqur'ani ya karantar da ita ya da alqur'ani ke da kalma kuma kun ake son akan ga yara ko kuma yara wajen karatun alqur'ani kuma din ne ne ne ya da alqur'ani ne ne ya alqur'ani ya samu sauran da ke sauki ko alqur'ani ya samu wata sauran da ta bi akwai dan wahala wahala ka amma gurgurdan yadda qur'ani aka haddace gaba ɗaya ko rabi ko na abu ko laifi to gurgurdan yadda idan an tashi neman ilimi ko yana ilimi za ta koya a sauki a ciki manzo Allah ya nuna sallallahu haka da abai ne a suka yi da hada a yakin da yake zama kun tabayi saboda wahalar bindewa sai ga Allah ya ce a hada mutum biyu biyu biyu da cikin kabari idan zai katon kabari za a hada mutum uku sai manzon Allah ya ce ayyuhum akthar akhwan lil qur'an cikin ku ya yi har da ta amina ki cikin ya dauki zai fara da a wajen aljanna sai ce sanin zuwa sai ce wani na biyu sai a sauka a baya sannan zuwa sai wani wanda shi ne karshen har da shi ne karshen fara cikin kabari kan da kuma nan duniya kan da ko ina har a kabari ya manzon Allah bai da zai daga tsakanin ji da wanda ba hafizi ba har wajen kabari sallallahu alaihi wasallam to dangantana wajen neman yake duk wanda zai mutu neman shi wanda yake iya karatun qur'ani aka jirga a tsaye ka a samu kowa ba ta mu ne kuma da da jin da ta ba dan sai kana kuma ko ne yake ne imani a garin gaba ɗaya da kuma hadisi ne cikin bukari to duk ka gani na nuna sallallahu alaihi wasallam yasa gaskiya ya kamata yaran mu kace musu duk abin da mu iya kai kace musu na kuɗi da gata don su da alƙur'ani ba karamin sallallahu alaihi wasallam na je ne da cikin bayyanar da Allah ya yi a kwanci a cikin wannan lokaci da shi an tsoro ta yi mai kitabi ta ce da ta kafin da rami da ta hada gurgurani da hada gurgurani da wata ce ɗin da gidan Allah da suka yi a cikin da tsakanin da Allah da suka yi yanzu yanzu Allah ya ce su an yi da addu'a amma kun Dia addu'a ke yi ne fi addu'a wannan da ya yi kowa ma a fi amma a yi ne fi yanzu dan Allah da ya ma duk da da ake yi an kallo ka kai har da zuciya kai ya yi kallo ka bari yi ne amma dan Allah ya rinya zai ko hakan da hadin ko da wani yake ko a kun yi da ku ko ba kuma ne ku ko ba ai kun akwai tarihi da gwamnati ta rabu su ne yanzu ta kafa to ne da cikin da za alfahari a lokacin ka wata yarinya ta ce ne zai ta kafa ta ai ya kamata a biya mata maka ai ya kamata a biya mata umar ai ya kamata a dauki nauyin karatu da inda za ta karatu ai ya kamata in aure za a yi mata gwamnatin jiha ko karamar hukuma duk mun dauki nauyin kayan kai gidan miji duk abin da za a kai gobe za mu kai wallahi idan sai wannan kamar sai sai cikin dalilin da za su yi abin da mu mata amma sai da kake yan kallo da yan wasan basketball da yan da yan wasan gargajiya da yan wasan kokoro ba su kai ba su kai su ne za a girma ba wanda ya ce ke ɗauke da tafin Allah ba za a kima ba su ba muna nan mun yi mu gani karɓar hukuma za su yi mai da jiha za su ko kuma kun da za su yi har su gida ko an taɓa ke wannan da za ta fi dukkan waɗanda suka suka da Qur'ani a nuna ba saboda idan aka yi wannan na farko an yi da Qur'ani za a samu lada da falala na biyu an zama da yara kowa zai fi الإنسان وجن أيضا الخير وجن وجن حتى القرآن أكيد جميع الجهة تقول في المنطقة كما ينكر أكيد جميع كل جهة في المنطقة وجن حتى الآن إيه قدوم جهة في المنطقة إنه جن في المنطقة باقوة يعني وجن من جهة في لا تنكر جنة حتى الجارة لا جن باقي جهة من جنة يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب kamar da kuma ke riga a wurin da dukkan abin da ake bukata na abin da za a sai maka da gidan gidi a kawo mana kuma kuma za mu je a sai maka ko ne da cikin abin da kuma

me za a yi a kungiyance ne za mu yi a kungiyance sannan karamar hukuma ne za ta yi sannan kuma gwamnatin jihar ne za ta yi dan shi ne kalubalen da za a yi mana za a jarraba yadda muke ilimin kan alƙur'ani ne na don galibi sai ke ba ma da ta Qur'ani a masallaci amma ta da wani kawai ake so ya mutane wannan kuskure wannan kuskure ne da mutum masallaci kawai kuma da mutum limanci kawai dan daina da gata ko dan ana son ba dan ya cancanta ba ka'ida ce cancanta ake cancanta kuma abin da zai cancantar da shi shine harkar alqur'ani sai wannan hafizi ne wannan hafizi ne sai a duba cikin riwayar wani mu'amala da hadisan manzon Allah dan wanda ya tuka mu'amala da hadisan manzon Allah da yawan karanta su zai tuka kuma da mutum ke cewa ya tuka kuma da wani limanci to da nan ga mutum hafizi kuma ya san amma kuma ba da wani ya zai ta وانا da ba za da haka kuma wannan ya cikin gaba da وعن عامر بن عبد الله بن الزبير انا ابي كما تقول انا ابيه من باب التنبيه كنا من باب التنبيه من باب التنبيه لا يقول لا عندي كتابي آه. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير انا ابيه عن لك عامر بن عبد الله daga Zubair ibn al-Awwam mahaifinsa kenan radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أعلم النكاح ko mun gudu a cikin duk wanda gudu na gudu kawo kawo nan gudu ni ma na ba da mara gobe bai zai na dubu da su ke muna nan muna da rubuta suna kai sai kuma da ban mu wallahi ni da haka mun gobe sai na da fara wallahi cikin karatu عن عبد عن عبد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح وأنا حديثي أنكر بلد عامر في آمد بن جبل عبد الله بن عبد الله بن ابن الزبير ابن الأوام الله تعالى كاذبين يسي من ذات الله صلى الله عليه وسلم يأتي أعلم النكاح كتيلا تأوري كتانا تأوري سوى ذات أوري جنب تأوري رواه أحمد وصححه الآجل إمام أحمد يروسه كما هاي في يهين جنبك أمداني تبت حديث يسيه a wata ya ta hadisi abinda manzo Allah ce aqidun nikaha wa a'limuhu ku sailanta aure ku ɗauke labarin sa idan an yi wa a'limuhu kuma ku sanar da cewa lalle an daura aure an gane ku malam ya yi lambar zata wa rawahu ibn majah an a'idu da fihi ziyada wa wadrubu alayhi bil qurban a cikin riwayar ibn majah daga Aisha har ma akwai ziyada kari inda manzon Allah ya ƙara bayanin cewa a alaihi bil birbal ko dan buga wata danga dan a san cewa an yi aure wani inda tirmidhi bi lafzi addub a cikin riwayar tirmidhi ya zo da lafazin addub addub ana karanta shi da dammul dal ko wani lokaci da dammul dal ad ko addub dub قال الحافظ سند ابو بعيد قاتل يقول وانا حديثي سند ابو بعيد مني ولي عن السائد بن يزيد اكيد من الكهة صبراني يا ريبو لقصاد ابن سيد ابن يزيد يقول كسيلا تأولي وروى احمد والبخاري عن عائدة انها زفت امرأة لرجل من الانصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن كرتها حديث لجائشة عائشة تاجي كيف تأمريا كورتي وتأمريا في المدينة فيما ذا الله في الهداء يا عائشة ma na ba kun min lahayi ya aisha ba ku ne ku da kuke da akwai amarya ba a ce ko a hada ya da kuku ne da mu ci fa innal ansara yujibu min lahayi mutanen bazina fa irin wannan warki yana yana burge shi wa hada inma huwa lahayi fatiyat wa jina'u wa hibatu al-arid malam yake wannan wargi da annabi yake magana irin wargi na ɗan mata ya na ɗan mata ko ya kinsu da za su yi amfani da su wajen raka amarya mata kadai ba tare da miji ba tare da miji a cikin su ba wa su sulayfi su aro da kuma waƙe wanda sun kawayen amarya suke ke na ma alayhi al-ammatu yawm ba irin abin da mutane suke kai su ba a yau min idbari nisa'in fajirat na dai ko wadan kuma ta fajirai mawaka mutarifatin lahwi wal fusul wanda a su ne wani da fasikanci ba wannan ake nufi ba ba ya ji a gaito da mana mai teje ba ko a gaito wani ne ko a gaito wani ne ba wannan ake nufi ba ana nufin kan mata kawayen amarya za su je rakata suna waƙe irin wanda suka saba da yan mata wannan babu da ke su kadai ba namiji mai kiɗa su kadai har su raka su kai su dawo kowa gidan su wannan bai fitar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da cikin jikin da ake da a cikin wannan littafi tun da a wannan matsala ya kawo mana hadisi dai ne da haka kun dauko littafin adabu zaka mutum Muhammad Nasir bin Rabani dan ya tara hadisi akan wannan babu ba dan komai ba dan su sadi da abin da ke cikin wannan kafir na Bulugul Maram duk wanda yake so zan ga ya sami wato hadisan da suke da alaka da wannan babu malai sai al-munaqu wa darbu bis sufi albina'u su ne waka ko waki na yan mata ko wani abu kamar haka wa zarbu bidduki da kuma yin da kuma kada ganga idan an ce adduku shi ne suke fassara shi da cewa kamar yadda wato ainihin malamai ke fassara shi sai suke cewa alladina da fi ganga irin yadda ba su da zumunci wato kamar ƙarya kenan haka ko wani faranti da za a buga haka ba irin mai gudu da zumunci sosai ba an gane duk shi ne ake kira addu to irin ya halatta mata suna kadawa suna waje lokacin da za su raka amarya ko bayan an zo ta gidan wannan shi ne ilanin da annabi kiri da ke a adalin da ka haku sai nan da aure a kan akwai dan duk inda aka zuwa kan ba ya ce domin ne akwai wani abu a nan wurin kyau sai ma da ke da yajibu lahu an yasma halin nisa'i fil irq ya halatta da shi ango mu yi izinin ga mata a lokacin biki da yi ilanin nikahi ta hanyar su fitolan aure da darbi ala dinki fakat ta hanyar buga a dinki kadai wa bil ina'il mubahin ladhi laysa fihi nafsun jamali ya kuma halatta su yi amfani da waƙe su eh, yi amfani da waƙe wanda babu siffanta kyawun mace a ciki wa dukkan kurubi sannan kujeru kujeri sannan babu babu ambatan fajirki wa fi zalika ahadith dan gane da wannan abu da muka faɗa akwai hadisi al-awwal hadith al-farqu an al-mubayyi bint mu'awwad an al-mubayyi bint mu'awwad an karɓi hadithu da al-mubayyi bint mu'awwad qalat tati جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بني علينا من ذا الله يأتي da جنانا ya به بنا fa jalasa ala فراشي sai zauna akan kan ta majalisa ka zai a daidai inda kake zaune kake faɗawa mutumin da kake zaune da kuma tafi فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف sai ga waɗansu ‘yan mata ƙanana lana waɗanda suke na makwabtanmu ko na danginmu ya zuru na bubbuki suna kaɗa ganga irin yadda ba su da gindi wayan duk na murku da min aba'i yau mabadar suna ambatan halaye na gari na waɗanda aka tafi cikin iyayenmu a yakin badar da aka yi in kana irin da hunna suna ta faɗin wannan magana annabi na ji bai komai ba kan ko dai daga cikin su kafi wa kuma na ya alamu ma fi gari ai cikin mu ma akwai annabi ya san abin da za a yi gobe fa kana sai manzon Allah ya da iya hadihi da ne wannan kalmar ta ce ku kanku ta ce ne da ta ya kuli din da bi kun ku ta kulina sai ka fatan abin da kike faɗa da ruwa amma wannan kuskure ne sai akwai wanda ya san abin da za a yi wani mai kuma ba da ɗan mata sun yi yaƙi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan a ne hukun su kuma ba suna kada abin da suke kada kuma suna wannan yaƙi kuma suna ambatan halaye ne da na wanda suka badar suna ambatan kowa da halin su na ko Allah ya da kun ji hadisin farko wannan hadisi ya da bai da sauran malamai na biyu an aisha an gado daga aisha annaha zabbat imra'atan ila rajulin min al-ansar aisha ta je rakiyar wata amarya zuwa gidan wani mutum cikin mutanen madina fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya aisha ma kana ma'akum lahayn haka za ku je sai amarya ba wani gurbi da za ku yi hanya fa innal ansara yu'jibu bil lahayn ba wani gurbi za ku yi da ku daga amarya gurinka mutanen madina da wannan ne gurbi shi ma wannan bukari ya rawaito wa fi riwayatin a wata riwaya bilafzi da lafazin cewa fa halin ba a asfir ma'aha jariyatan tadribu biduk to wannan amarya tare da ita sun aika da wata yarinya wadda za ta rinka buga ganga ya ku danni da dan waka ta amarki sai ku aika take ta ko maza ta ce ne ya manzo Allah ta buga ganga ta ce ne ya manzo Allah kana sai manzo Allah ki ta kuni da abin da za ta ci atainakum ku. فهيئان هيئكم لولا الذهب الاخضر ما حلت بواديكم لولا الحنطة السمراء ما صملت اغاريكم ولعل الذين امنوا في اتيناكم اتيناكم قاموا من دون قاموا من دون ايه هكذا لولا الذهب الاخضر ما حلت بواديكم ايضا دون زيناري دا وانت انت جاتب من دا بريكو بي جاتب من دا وانا بريكو بيكو بيكو بيكو بيكو بيكو بيكو بيكو بيكو بيكو بيكو بيكو بيكو بيكو بيكو بيكو بيكو ko ba dan alkaman nan ba as-samara'u ai da dan matan ku da kuke da zara ne ya zaci ma'ana inda ai ya zara ala ne za a biyu ko ba haka ba a wata riwaya yace lawal habbatu sauda'u ma kamar al-azariku ai ba dan habbatu sauda ba manta da kuma abinci da ake da ita da ba a samu kudin da kuka yi a jiki ba manta da kuma zan yi da abin da za ka da yanka amarya kuma ya faɗa da ke gina daga taskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake ɗauke da sinadarin gina jiki shi ne haɓɓata sauda ko a sa cikin abinci ko ko man nata manzo Allah na cewa yana kawo lafiyar jiki da kwari jiki da kuma ƙarfi da kuma kiba a cikin manzo Allah ya faɗi wannan wannan hadisi imam tabarani ya rawaito yana da hadisin da suke masa sai da hadisi ne shi ya kai matsayin hadisi sahihi hadisi na uku أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع سمع ناسا يغنون في إرثه in shi urfin manzon Allah aka ce al-urfu ana nufin an ganta amma idan ce al-irfu da ya ainihin kasara ya zama ko an gobe ne amma al-urfu shi bikin karan kansa manzon Allah ya je ɗauki mutane suna faɗa fi urfin wa hum yaquluna suna cewa wa ubdu laha akbar mudabbirun fil mirdat wa ubdu fil nadi ويعلم ما في قلب وإبدي لها أكبر an ba su kyautar raguna yudahuna fil gurbat suna ta kara suna ta rai a can cikin gari wa hubbuki fil nadi da mutum ki dan ya je wurin abokanai ana hira da shi wa ya'na ba su jad saboda ilimin da hangen mutum ta har yana iya hango abin da ya aiko wa fi riwayatin aw fi riwaya wa zawjiki fil nadi wa ya'na ba su jad قالت عائشة فتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لها أتي أن المجال أتي لا يعلم ما في الكون الا الله سبحانه وتعالى با وند يسمع ابن الله وجه الله فلو لم يكن الذي قال المتكلم انا يعلم في شيء بل الذي علمت برسوله في انا حديثنا مجد عامر ابن سعد البجلي يقول دخلت على قرزه ابن كعب وابي مسعود نادي ابن هذا لما كان يقول قرزه ابن كعب da kuma abu da sa'u wa dakala salifin wa jawari yadribuna bid-dubbi wa yuzannina ga wadansu yan mata suna wato suna kada duk kuma suna rera waka fa kuntu jinati tuturuna ala hadha wa antum ashabu muhammad yanzu kuna ganin ana wannan abu kan ku ku ne ga su ta gurbin nan Allah ne qalu sai suka ce innahu rakhata lana fil irsan fil irsan ai mun Allah ya riga ya mun nan gome a cikin harkar biki ba iya wannan an gane ku الخامس حديث نبير دقى أبي بلد يهيا ابن سليم يقول قلت لمحمد ابن ماطب ناصر محمد ابن ماطب تزوجت امرأتين ما كانت في واحدة منهما صوت يعني تبقى كو تبقى يقول لا أعلم ما تعود بردو كو ما أنا هنا وطلاقا بحكة كومي با فقال محمد رضي الله عنه سيدي محمد يقول لك محمد ابن حافظ فهذه yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karka dauka wata kalita kai da kai Allah yarka da baki ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce fa ma zuwa da halal wa haram as-sayfu bil ikki bambanci tsakanin halal da haram shine a kada banda bambanci tsakanin aure da zina shine a kada banda wannan da yake tare da karo idan za san kada banda sai <laughs> shine addu ta ta bamban da sauran banguna kamar yadda muka faɗa allati laysa laha jalatil wal jalatil jam'i ne zulzul zulli sai ne gungin ganga nan kamar kalango yana da gungi din nan haka da dafa haka menene to ya kasance wani abu ne kamar ko ko kwariya ko faranti ko menene haka da za a buga wannan ya zanto shine irin wannan sannan abu na uku kalmomin da za a yi amfani da su a wajen kalmomi ne da suka dace da ladabi na musulunci ba fajirki ba zaga mace ba ba ba ba ba lissafta mana adadin hakoranta ko tana da doguwar gida ko tana da hanci ko farashi ko kaza duk babu wannan a waɗansu ababe na gaske irin yadda waɗansu suka rinka ambatan jarumtar da wato biyan suka nuna a yakin bada an fahimta ko sannan yanzu kalmomi ne ba munan zuwa da Allah babu shirka duk wannan ya zama sharafi kenan sannan abu na gaba mai mahimmanci da ya kamata ku fahimta babu rawa a duk abin da ake faɗa sai dai a ce a sau da algina idan an ce a sau shi ne dundufa ɗin da za a buga ko abin buga wanda za a buga amma idan an ce algina kuma shi ne kalmomin amma ba maganar rawa kuma a ba maganar tashewa ke to waɗannan al'amura ma dukkan kuɗi da shi da wani ɗan ashirin lai duk da suke kenan wani lokacin a ji a dako yan police band na nan su ta rawa irin ta yan sandan nan ana wani tsarewa ta cikin karfi maza kuma sana zuwa ɗauko mutum yana yawo yana daukan hoton matan mutane da bidiyo kamera ana ta abin nan wallahi wallahi wannan fushin Allah zai jawo mana ba zai taɓa kawo albarka ba cikin rayuwar mai muna haka kuma a kashe kuɗi mai gode masu tsarin yawa akan aikin banza akan abin da babu lada a cikin sai zunubi duk wanda ya wannan lahira tana nan tana jiran sai je bayyana ya sananta mummunan sunan kenan wa salam ba kuma wajen dauka amarya ake yin ba dan so yadda suke yi wajen kwana uku za a yi ana ce kyau to shi kuma wannan ba haka bane ba wannan wanda sunna ta sanada wajen kai amaryan lokacin da aka zo za a dauke ta kuma an kai ta gidan miji kafin a baje daga wajen ai sallama da ita sai a danyi ko ba wani talatin dare za a kai ana yi ba idan aka yi na minti ashirin minti talatin kowa ya ji lallai an kawo amarya unguwan nan an ce abin da za a ce kowace ta kama gida ta sai an jima sai an jima shi kenan an riga an kare ina fatan kun fahimta da kyau to waɗannan ababai abin da yasa na karanto mana wannan hadisan yayin uwa kada ku kota ba dan komai ba akwai malamai da suke da sa rai suke so su baiwa mutane fatawa da abin da suke so don su dauki irin wannan hadisan sai su kafa hujja da shi kan wancan wanda muka hana ina fata an fahimta to shi yasa na karanto hadisan dan ku ji su larabcin su yadda suke suke da kasi da kuma fassarar su da kuma inda aka yi kaga ko rawa babu a saboda haka wannan shine ladabi na musulunci shine kuma abin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda kuma za su ɗauki zafi duk su hana wannan gaba ɗaya kullum a ɗauki amarya a kai ta a sunna cikin dare har ma akwai wani uba ne yake zuwa ya ɗauke ta da kansa ya kai ta kuma ya je dawo ya kai wata gobin gidana ba wata jarumta kai ba idan ka ya gaba jarumta kai ba ba sun ka kashi wai ka zo ka wannan zan sare idan ka suke kai haka ba amma dai in ba ta suka taru su kadai su su kadai kan namiji shiga tsakiyar ta su yi abin da za su yi kuma su ɗauki lokaci amma a zo a yi kwana uku kwana hudu kwana biyar ana biki wani a yi shi a wancan hotel wani a yi shi a wancan hotel wani a yi shi a can gidan amarya wani a yi shi a gidan ango wani a yi shi a kaza wallahi tallahi ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi wani ban ba wannan mutum ne ko ba a ba shi lafiya sai ya sha muru ya sa kai fata shi da kansa ya ga an aiwatar da abun ba eh to wannan yana da kyau idan yana jin tsoron in ya bar abu a hannun mata za su masa ba daidai ba to wannan sai zo hada gidan sama da ta kasa ya murtuke fuska duk abin da za a yi ga an yi daidai wannan yana da kyau kuma shine mai gida ba wanda zai sa mata sun fi karfin su ba to sun ce ai kaza ya zan yi ba haka wani mai gida yake ba na'am hmm? su hau su yi kaɗa-kaɗa su da kansu wai maza su yi su maza haramun ne su yi kaɗa duk wannan mata aka ce kun gane ko mata ne aka ce su yi amma ba inda aka halatta namiji zo kiɗa wai kiɗan ma kenan ballantar amma idan ka ce kamar mai zo idan saboda wane ya aure har ai wata daba wannan ya saba sunan manzo Allah sallallahu ya saba sunan manzo Allah baya cikin sunan manzo Allah sallallahu duk wannan daga cikin bidoyi da ya kamata a yake su a karantar da mutane su fahimce su a zuwa kai gudu sai dawaki a mina yanzu ka duba dan wannan lalacewar samu sai zan to makwabci na jin yunwa amma idan wani zai irin wannan hawan doki ma sai an sai masa boyan an dinka masa an doki fa makwabcinka ya mutu baya da likafanin da za a binne shi da shi a gida sai an roƙo a makwabta ga ƴaƴansa ba mai biya musu kuɗin makaranta kai ka zo doki kana dinka masa boyel ko shadda ai mutane za su yi bayani a lahira kai tun daga cikin kabari wallahi mutum zai ci duka yayi wata tun daga kabari sai an gyara dole kuma kar su rinka damuwa idan ana faɗin wannan wadan sai an zage mu ba sa dan sun manya ba sa zuwa faɗin labin sai an zage mu an ci wani mutum an zage shi kadai ne ba an zage mu wato shi kadai ma jama'a ne an ci mana mutunci mutum shi kadai ba lafiyar da kalau yana yi ina shi kadai ba don kawai jijji da kai duniyar duka mai nana abin da su da har mutum za su kai yana irin wannan abin da yana wani tafarfasa wallahi alkhairi ne ka samu wanda zai maka irin wannan wa'azin na zafi dan ka gyara sama da wanda zai zo ya nemo aya da za ta daure maka gindi ya ban kana ta ta daure maka gindi ba haka take nufi ba a kawai ko ya nemo hadisi ya lambata shi har sai ya daure maka ba abin ranar tashin kiyama wallahi yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba kai da kin la'anta juna za ku yi da zakin juna da kafin da juna Allah ce da karshe kuma wa ma wa kuma nar wa ma da lakum min nasir kudin da za a kashe na wannan bikin na wannan hotel da za a kama na wannan daba da za a yi na menene idan mutum ya dunkule ya baiwa angon ya ce ya kara jari a cikin jarin sun yana harkar kasuwanci idan Allah ba ba alkhairi ba kaga ba wannan alkhairin kake bukata nawa ne cikin mutane suna cikin halin kakanin kai a zo wajen bukukuwa kawai ana ta kudi a yi shirya abinda babu ladan sai zunubi dan me duk baya cikin goyon koyarwar na kawai su zo su ce su ma sai an musu dinki iri daya kuma duk an gore zai yi duk baya cikin goyon koyarwar na Allah sallallahu alaihi wasallam وعن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا نكاح الا بولي رواه احمد والاربعه وصححه ابن المديني والترمذي وابن هبان وأعل بالإرسال wannan hadisi an karɓo daga abu burda ibn abi musa shi kuma ya karɓo an abihi daga mahaifinsa shine abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ma qala abu musul al-ash'ari yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yace la nikaha illa bi waliyin babu aure dole sai da alwali an gane ko babu aure lalle ilalla sai da alwali rawahu ahmad ahmad ya rawaito wannan hadisi kuma hadisi ne sahihi an gane ko dan ali ibn al-madini daga cikin malamai imam al-bukhari ya inganta shi wa tirmidhi wa ibn hibban haka da tirmidhi da ibn hibban sun inganta shi amma ibn hajar ce wa illa bil irsali an illanta hadisin an ce mursal ne hadisi mursal kuma da'ifi ne ya yi lamba daga kasa yace rawahu shu'ba wa thawri an abi ishaq as-sabi'i wato shu'ba ibn al da kuma sufyan as suka ruwaito daga abi ishaq as-sabi'i an abi burda an annabi sallallahu alaihi wasallam mursala wa rawahu isra'il wa amma isra'il ya rawaito shi mawsulan hadisi ne mawsul zuwa ga annabi qala ibn al-qayyim fi tahdhib sunan ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin tahdhib as-sunan littafi ne mai kyau sharhin sunan ne na abu dawud ibn al yayi me yace qala ibn al-madini isra'ila sahihun وسئل عنه البخاري فقال الزيادة من الثقة مقبولة yace bukhari ma an tambaye shi yace ai ziyada daga wurin amintaccen mutum karbabbiya ce wa isra'ilu suka isra'il kuma suka ne fa in kana su'batu was sauri arsalahu fa inna zalika la yadurru al hadith duk da cewa shuba da sauri sun ruwaito hadisin a matsayin su na mursal amma hakan baya cutar da hadisin ثم ذكر صحته من عدة وجوه سنة ابن القيم ya ambaci hanyoyi da dama da hadisin ya inganta da su da haka hadisin cewa la nikaha illa bi waliyin hadisi ne sahihi wa rawal ahmad Anil Hassan, hasan an imran ibn al-husayn marfu'an la illa waliyyin wa a wannan riwaya manzon Allah ce babu aure sai da alwali da shaidu biyu an gane ko a wata riwaya ta yi la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adalin da shaidu biyu adalai duk abin da wannan ke nuna wa wajibcin samuwar waliyi a cikin aure kuma abin da ake kira wali shine waliyin amarya dan shi ango ba lalle ne sai da wali ba zai iya zuwa da kansa ya karba amma mace ba ta da ikon za ta aurar da kanta da kanta dole alwali ne zai bayar da ita an gane ko sannan kuma da cewa lalle a samu shaidu guda biyu adalai zuwa abin da ya sama idan ba adalai bane ba an gane ko to wannan shine tabbataccen abu wannan hadisai sun zama raddi ga wani bangare na malikiya da kuma da kuma mazhabin hanafiya imam abu hanifa yana ganin ba lallai bane ba wai a ce mace tana da alwali ita ma za ta iya aurar da kanta da kanta yace ba tana zuwa kasuwa ba ta ce na sai wannan atamfa kaza kuma a biya kuɗi kuma in ta ba da kuɗi kuma a karɓa kuma cinikin ya tabbata yace to tun da za ta sai abu a tabbatar da cinikinta a musulunci to dan me kuma za ta tsara kan aure ba shi kaji inda ya kiyasi kenan Ya ma al-farid ma kiyasi ne wanda ba ya da dalili tun daga nassi karar daga manzon Allah ba magana kiyasi ba magana ijtihadi ina fata an fahimta daga nan sai wani bangare na malikiya wanda suke ganin cewa eh lalle ne mace idan za a aurar da ita ya zanto cewa akwai alwali suka ce amma wannan fa ana magana ga mace wadda take mai kima mai daraja mai mutane mai kaza mai kaza ko kuma kyakkyawa amma mummuna wannan ko ta bayar da kanta ba haka suka faɗa a malikiyanci a waɗansu wurare duka dai wannan hadisi ya rushe waɗansu maganganun da mai kyau da wadda Allah bai ba ta kyau ba da mai matsayi a gari da yar gidan talakawa wadda ba su da matsayi da mai nane kowace mace ba halin ta aurar da kanta dole alwali ne tunda maza Allah sai la nikaha illa bi waliyin babu aure dole sai da alwali an gane wannan da kyau ko wa na aisha radiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo daga Aisha Allah shi kare da a gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ayyuma mar'atin naka haddi gairi izni waliha duk matar da ta yi aure ba tare da izinin ta ba fa ha batilun auren ta batacce ne rusacce ne fa in khala biha idan miji ya tare da ita falaha al-mahru bima tahalla min farjiha to sadaki ya tabbatar gare ta saboda abin da ya halarta na saduwa da ita sai ta rike sadaki amma dole a raba aure shi kuma ba za a yi masa haddi ba tunda ba zane ba tunda akwai shubha shubha din shine tsammanin sa aure ne kuma an sa masa sunan aure amma ya manta da cewa ita ta bayar da kanta da kanta ba alwali ne bayar da ita ba kila shi ya haka a musulunci da haka ba za a ce ya yi zana ba dole sai dai a raba su kuma ta ci sadakinta shine falahal maharu matta alla min farjiha lalle sadaki ya tabbata gare su saboda abin da ya halatta na ta saboda ya tsara da ita fa in tajaru idan waliyai suka yi rigima fa yarinya ce yar dangi kila mahaifinta baya da rai amma kanin mahaifi nan wansa yana nan wanta na nan kanin ta nan ga yan dangi kusa kowa yana jin ya isa ya zama arwaji tsakanin kanin mahaifi da wansa tsakanin yayyen mahaifi da kannanta tsakanin kannanta da yayyenta kowa yana ganin ya isa zama alwali wanda wa na za a ba wanda wa na za a ba to ya za a kenan fa inishtajaru idan waliyai iyalan gidan amarya suka yi rigima da juna aka kasa samun mai ra'ayi fa sultanu waliyyu man la waliyya lahu sai a je kotu ta daura aure shugaban amirul mu'minin sai ya daura aure ya kira wa yarinya ya tattauna da ita ya ji ta batun wa take so zai fahimta cikin batunta sannan kuma ya sa a yi masa bincike cikin masu neman aurenta ya ga wa ya dace da ita a musulunce a duniyance wa za su fi zama sun zama ɗaya ya aure ta kenan sai zo ɗaura aure shi kenan duk an tsare da hakkin wadanta rigima su ta tsare musu da mai haƙƙi na su zama waliyanta ina fatan kun fahimta haka ko yau ko da ba a nirin mobile inda aka yi rikici tsakanin dangi an kasa samun ita baki aure ya ki tsoruwa to yarinya dai kan ku za ku yi ta rigima ita kuma ita na son aure ya za a yi idan akwai wani alkali wanda ya san musulunci sai a je kotu waɗansu da su kai masa ɗaya gumi sai ya kirawo magana sai ya zo sai ya ɗaura idan ya ɗaura aure ya kun fahimta da kyau amma ya zanto adalin alkali wanda kuma ya san wani abu na musulunci manzo Allah ce fa in fa sultanu waliyyu man la waliyya lahu wani hadisi a al da illa nasai malama hadisi hudu sun rawaito in ban nasai abu awana wa ibn hibban wal hakim abu awana da ibn hibban da hakim suka inganta wannan hadisi al hakika wannan hadisi ne sahihi imamu ya kawo cikin jami'u sagir amma da riwayar da annabi ya ce ha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun har uku annabi ya faɗa dan ya tabbatar da cewa auren nan da aka yi in dai ba da alwali bane ba bai yi ba an gane ko وعن ابي هريره رضي الله عنه an daga abu Allah shi kare ta a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi kala yace la tunkahu al-ayyimu hatta tusta'mar wa la tunkahu al-bikru hatta tusta'zan قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه wani hadisi an karbo daga Abu Huraira manzo Allah ce la tunkahul ayyimu ba za a aurar da al ayyimu ba asalin lafazin al ayyimu matar da ba su da miji haka wani lokaci namijin da baya da mace ma shi ma ana ce masa al ayyimu a larabci to amma sai ya zanto an rinjayar da lafazin al'ayyimu ana amfani da shi ga matar da ba ta da miji amma ta taɓa yin aure a da ba zawara ke an gane ku la tunkahul ayyimu ba za a aurar da ba zawara ba hatta tutta'amar har sai an nemi umarninta har sai an nemi bayan ita ce da kanta za ta ce wani nake so da shi za a ɗaura masa aure an gane ku wala tunkahul bikru ba za a aurar da budurwa ba hatta tusta'azan har sai an nemi izininta a wajen bazawara ce tusta'amar a nemi umarninta wajen budurwa ce tusta'azan a nemi izininta wato don a nuna bazawara ta fi karfin haƙƙi kenan saboda ita dole sai umarni da ma auren a hannun ta illa iyaka sun da mace ba ta daura kanka sai ta umarci alwala ta daura mu aure da wa da wani amma budurwa ku izini ne an gane ko a ce daura auren ba a hannun sarki yana hannun alwali amma duk da haka ana bukatar ta bada izini ba umarni ne za ta yi ina fata an fahimta to kaga kuma a nan gurin yana nuna bazawara za ta yi bayani filla filla da bakin ta cewa ga wani ke so amma budurwa fa yace har sai ta yi izini sai suka ce ya rasulullah wa kaifa iznuha yaya izinin ta kala an tasku yace in aka ce kina son wani sai ta yi shiru to shikenan ta yi izini kenan wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito na gaba wanda yake da kama da shi as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha bazawra ita fi iko da kanta sama da alwalinta wal bikru tusta'mal budurwa ko za a nemi umarninta wa iznuha izninta cewa ta yadda sukutuha to sai ke shiru rawahu muslim wa fi lafzin a wani lafazi kuwa laysa lil waliyyi ma as-sayyibu amrun shi dai alwali ba ya da wani ta cewa in dai ba zaura ke wa wakilci ba shi ke da umarni a hannunsa ba wal yatimatu tusta'mar amma budurwa to ita ce za a nemi wato izinin ta rawahu abu dawud wa nasa'i a wata riwaya la tuzawwiju al mar'atu al mar'ata wa la tuzawwiju al mar'atu nafsaha riwayar gaba kenan daga abu huraira mace ba za ta aular da mace ba mace kuma ba za ta aular da kanta ba wannan hadisi ibnu maja ya ruwaito shi ko mazajensa sikat ne hadisi ne dai wanda yake sahihi dukkan waɗannan hadisai abinda suke nuna wa budurwa tana da ikon ba da izini ne amma ba zaura tana da iko ne da ba da umarnin a daura mu aure da mutum wato wannan tana da kaza wannan tana da kaza kuma sai hadisi ke nuna mana wani ladabi na musulunci da halayen mata suke ada ada ba wanda ke iya cewa ina son wani ma cikin yan mata amma ba zaura a cikin ta riga ta saba da aure da rayuwa za ta ce ina son wani ko ba na son wani babu kunya amma budurwa kunya take ji ma ta ce ina son wani da haka idan iyaye suka tambaye ta cewa wa kike so kawai za ta yi shiru ne ba za ta iya ba da amsa ba ta ce kowa ne idan ta yi shiru kina son wani ta yi shiru kina son wani ta yi shiru a ce ta ba da izini kiya saboda ba za ta iya magana wannan do'a da ke amma a cikin ayyuka kanta za ta yi bayani in ba shi ba sai rijiya ba wani ko na gode ku kaga wato halaye ne na kunya irin kunyar da mata suke a da wanda yanzu kuma kaɗan ne daga cikin mata waɗanda suke da irin wannan a kunyar a takaice ina da sai mu dakata a daidai nan gurin saboda hadisin gaba ya shafi wani babin daban wato daidai cikin babin da ina da kan a waɗansu matsalolin daban na aure a yau dai matsalolin yau matsalolin sadaki ne muka karanta da matsalolin abin da ya shafi sanar da aure da matsalolin abin da ya shafi kuma waliyi da matsayin su cikin aure tare da shi abin da muka fada na daidai Allah kuma mulada mu wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ayo tambaya ta farko ne bana ina son san addu'an da mutum mai tsananin lafiya zai rinka yi ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kire da mu ga dukkan wanda yake jin wani radadi a jikinsa ko zafi ya dauki hannunsa ya dora a wurin da yake jin ciwo da in kuma duk ya shafi jiki ne duk inda ya dora dai ya halatta kenan ya ce azumi bil ba'd rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama azumi bil ba'd rabban nas واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما wannan yana daga cikin addu'o'in da mutum ke yi idan yana jin zafi ko zogi a jikinsa ya ɗora hannunsa a wajen ya karanta wannan addu'a ba wai tofa zai wajen ba zai ɗora hannunsa daidai lokacin da yake karanta ta wannan kuma da addu'o'i daban-daban sannan kuma ka ribaci lokuta na asa addu'a ka rinka roƙon Allah ya yi maka wannan cuta da ke cikinka assalamu alaikum game da wannan hadisi da karanta mai tsayin nan wasu daga cikin malamai suna cewa wannan hususiya ce ta annabi kadai kan wannan sahabi babu dama wani aurar da wata yarinya da hadda qur'ani akwai hadisin da ya nuna haka shi kuma da'ifi ne a kan shi suke dogara wajen wannan fatawar cewa hususiya ne kuma in ma hususiya ne ai ba annabin ne ya aure ta ba aka aura ba wani mutum aka aura ba shi annabin ne ya aure ta balle tana zama hususiyar ta shi annabi tunda ba ne aure ta ba ya ce yace zawwajtuka hafi ma ma aka min alquran wannan kuma shine fatawar imam ahmad bin hanbal shine fatawar imam shafi'i da sauran malaman sunna waɗanda suka tafi kan waɗannan matsala waɗanda suke a nan ko da nan cikin zadul ma'ad lokaci ne hana in karanto mana amma ko da nan cikin zadul ma'ad Shamsuddin Ibn Qayyim al-Juziyya ya kawo bayanai masu tsawo game da ita wannan matsalar ta sadaki na farko dai ne bayanin yadda sadakin annabi ya kasance a matansa da ya aura a tun da annabi sallallahu alaihi ya aure bai taɓa yin aure da sadakin da yake kasa da uqiya goma sha biyu ba uqiya guda ɗaya kuma tana kunshi da dinari dirhami arba'in ne an gane ko arba'in har sun sha biyu nawa kenan eh ɗari hudu da tamanin tabbas ɗinka kenan ɗari hudu da tamanin to shi kenan ka san cewa dirhami 200 din nan ba shi ne ke yin nisabin zakka ba kusan naira nawa kenan ba banin nisabin zakka dubu saba'in da nawa ka kaddara ko da dubu saba'in da biyar cikin ɗari hudu da nawa da tamanin gaga shi ga so biyu dubu saba'in so biyu ba dubu ɗari da ashirin ba ga kuma cin jir a abin da wato kenan annabi ya bayar da sadaki kowace kusan naira dubu ɗari biyu bai yi sadaki kasar haka ina da aminci tabbata gare shi hadisin da ke cikin muslim kenan haka aisha ce kana sadaqun nabi sallallahu alaihi wasallam li azwajihi ta asharata uqiyatan wa nashya wato uqiya goma sha biyu da rabin uqiya wato dirhami 20 kenan fa zalik 500 wato 500 dirham kenan abinda manzon Allah ya yi sadaki da shi kenan an gane ku wani hadisi yana cikin muslim ah. amma tare da haka yazo ce ta zawaj walau khataman min hadith an gane ko to ibn al-qayyim bi kawo waɗannan abin nan gaba ɗayan su a waɗannan hadisai da ruwayoyi da wajen sahabbai da tabi'ai da wane ne sannan yazo ya bayanin cewa ashe da wannan ke cewa yake cewa wannan hadisi waɗannan hadisai da suke nuna mana tazammana hadha al-hadisu anna sadaqa la yataqaddaru wa kullu sadaki ba a iya iyakance mafi karancinsa an gane ku wa anna qabdatu sawiq wa khatamul hadid duk za su yi sadaki da su wato khatam na hadid da abin nan sai ce wa tazammana sannan hadisin ya nuna mana cewa annal mughalata fil mahri makruhatun fil nikah wato ba a san zurfafawa a matsantawa shi ma'auri idan ya zo wajen sadaki sai a lura da daidai nauyinsa wa annaha min illati barakatihi wa usrihi idan aka zurfafa wa ma'aurati wajen sadaki to wannan na kawo karancin albarkar aure din sannan yace wa tazammana an al-mar'ata idza radiyat bi ilmi zawji wa hifzihi lil qur'ani aw ba'dhi min ma'riha jaza zalika hadisin na nuna cewa idan mace ta yarda da ilimin miji ko ta yarda da har da ta game da alqur'ani ko gaba ɗayan alqur'ani ko wani bangare na cikin sa kuma a bisa ga zai koyar da ita wannan abin da ya sani shine sadaki jaza zalika hakan ya halatta wa kana ma yahsul laha min intifa'iha bil qur'ani wal ilmi huwa sadaquha sai zanto abinda za ta amfana da shi na ilimi ko alqur'anin shine sadakin ta kama idza ja'ala sayyidu itka haka duk yayi ta bayani ga shi da bayanin da. amma wani yazo ce ku siya ne kaga ya zama sai hakuri wurin da mana wani yazo ce ku siya ne kaga akwai ganganci da karfin hali cikin irin wannan kawai dai uzurin da za mu ba shi in ya dogara da hadisin da yake cewa kai kadai na yi wa da sauran to wannan hadisin da yake ne baya da asali hadisi da yake ko ba hujja ba me kace kana ne an yi magana da ita wanda sai na dai ba ya magana malami ba mun ce kana ce maka ba wato shawar da kake bayarwa a taimaka mata a taimaka wa malamin ta to kuma an dawo Assalamu alaikum. Ah, wannan ke cewa Allah gafata malam lalle matasa suna son aure sosai kuma in dan tsara ke siyarwa da fatarwa yadda ya kamata za su iya amma tashin farko din nan na akwatin nan shine ke damu to shi da suke tunanin malam ya za a yi da wannan a'a idan har tsakaninsu da Allah su iyaye da dama ya kamata su yi bincike ga wanda zai nemi auren irsu idan sun gamsu da ɗabi'unsa da halayensa sun gamsu suna abin da annabi ke cewa idza ja'akum man dina dinahu wa khuluquhu idan mutum ya zo wanda kun aminta da sa kun yadda da dabi'unsa kuma yana da hadisi da rike mace ai suke da sadaki sai ku sabaka masa manzon Allah na cewa a albarkan aure shine wato sadaki ya zanto yana da sauki ba ya haramta a miliyan bane ba ga wanda yake da hali in zai babu laifi amma wanda yake baya da hali sai a samu daidai karfin sa yadda zai iya yi kar a sa abu haka a wulakance a ce je ka kawo naira biyar a ɗaura aure ko naira goma sai zan so a ko nau'i na wulakance ya ya mutum amma dai abinda ba a wahalar da shi ba bai diga ta ba to wannan shine abin da ake neman albarkar aure da shi a zauna lafiya kuma iyaye su lura cewa ya so nawa ne ko da ita uwar yarinyar kila lokacin da mahaifin yarinyar ya aure ta ina nufin ya aure uwar ai kila su ma suna cikin wani hali na kakani kai na rayuwa ba su da arziki daga baya sai suka samu to amma da suka samu arziki kuma su suka manta da halin su na da na turanci da suke sai kuma sai su ba wanda za su ba ɗan su sai in mutum ya zanto mai arziki ne mai kaza ne mai kaza ne kaga wanda ya zama wato dukkan dukkan cewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda inda wannan matakan aka bi da shi uban bai aurowar da an bi masa wannan matakin to sai mutum ya rinka tuno baya cikin al'amuran da suka wuce a rayuwa kuma ubangiji ta ala ya riga ya kaddara wa kowane dan adam arzikinsa ko za ga yayi aure lokacin da ya baya da komai daga baya kuma Allah ba shi arziki haka rayuwa take akwai wanda lokacin da zai yana da hali daga baya kuma ya kare to dan haka shi arziki na hannun mutum ba wai shi ake izina da shi wajen ba shi aure ba lalle akwai bukatan a ce yana da abin da zai ciyar da mutum ko da baya gobe fallasa ne amma ba ce zan ne shar'i ne sai mai kuɗi wanda zai hidima kaza yi hidima kaza yi hidima kaza ba wannan ba daidai ne ba haka ya kamata yi dai su bar gasa fataku daga wannan rashin yin auren na yana haifar da matsaloli da daman gaske ga su ɗan mata ɗin da kuma samari tunda mutum zai hana yarinyar aure ko ba zai iya katangance ta ba Allah ya kyauta malam ya ce a matsala ce guda ɗaya wani lokaci aka yi aure kafin a yi auren nan akwai soyayya mai tsananin gaske wanda wani lokaci ba ta iya samun kwanciyar hankali sai an ga juna amma bayan an yi auren kuma sai saɓan ya rika shiga tsakani auren ya rinci tafiya da sani za a yi shi sai me ke kawo wannan ne ba in dai za a yi aure kan a zauna dole sai an yi hakuri da juna baya zama sharaɗin soyayya cewa ba zan ɓata miki rai ba ko ba za ki ɓata min rai ba duk wanda suka gina sharaɗin su soyayya kan haka to ya suke ba zai yi dan dai babu soyayya a duniya irin soyayyar Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kuma wanda ya sa akwai tarihin wata soyayya da daga wannan zai faɗa mana mu amma ta da ka annabi ya fata ba Aisha rai Aisha kuma ta fata ma annabi rai ya sau nawa al'amura suka rincafe tsakanin annabi da matansa har sai waɗansu sun zo sun shiga tsakani a wuri shiga Umar ya shiga waye ya shiga cikin lamarin annabi sallallahu alaihi da iyalin shi ba ta rai dan wata ta ba ta maka rai ba shi ke nuna ba ta san ba kuma kai ma dan ka bata mata rai ke ma dan miji ya bata maka rai ba shi ke nuna ba ya san ki ba akwai wanda zaka fassara kullum ka bata mata rai ba ka san ne wai da kana son da ba za ka bata mata rai ba zai yiwu ba yi a kuma wanda zai dauka cewa da tana bata maka rai ba ta san shi ne inda tana son shi da ba za ka bata mata rai duk wanda ya gina soyayya akan wannan to ya tabbatar cewa ya gina soyayya ne akan abin da ba zai yiwu ba amma abin da idan bacin rai ya faru sai abinci ga a gama ya haifar da shi wani lokacin kawai munin zato zai samu mutum ya bacin rai fassara da za ka yi dangane da wani abin da matar ka yi ko fassara da za yi dangane da abin da mijin ke yi kawai ke kika fassara kanki da kanki sai ki gina ki bata rai kai kuma ki sha kunu ki murtake ba shiga ba kuka ko shi ma ya haka ko ke ke haka to bincike ake yi ta yi mun kaza lokaci kaza menene dalili kila ce ban sani ba ai ni ban ba sun cewa ranki zai baki ba ko ba na don haka in ga sai zan to kin bata kan ke lokaci kin hana idan kibar shi kwana biyu shi yana sai yana bacin su bai sani ko kai ka ka hana idan ku kwana biyu baka barci baka cin girkin da kuma me ya faru baka sani ba kila ita bata san mata ya laifin ba tunda mutum bai san ya baya zai iya ce maka ya yafe ka yafe masa ko ya nemi ku yi to don haka soyayyar littafi da muke gani a ce wai an yi shekara kuma ba fata juna rai ba duk ƙarya ne wannan babu wata soyayyar za ta yi ba fata juna rai amma dai abin da ake nema ne kar ka yawa mutum dan uwanka abu da gangan sai dai na kuskure wanda zai iya faruwa sannan kuma ka yi wa dan uwanka bayani dan kare fassara ta cikin wadansu ababai da su dace ba sannan kuma da yafe wa juna ruhin al'amari shi da yafe wa juna da kuma tattaunawa da juna domin ana tattaunawa ne addabar lokacin da kuka ce kuna son juna a waje kafin ku yi aure a wannan lokacin soyayya da gaba ɗaya ba ku fara yin ta practically ba sai kun zo kun zauna a ilmanta kuke yin ta ba wanda ya san menene soyayya sai bayan kun zo kun zauna kun samu wani adadin shekaru kuna yi kuma ka samu canjin yanayi a rayuwa ita ma ta samu canjin yanayi daga nan ake gane san juna kai ka samu kanka ko cikin rashi ko cikin rashin lafiya ko cikin wani matsanancin hali kuma duk da aka tana tare da kai ko ita ta samu kanta ko cikin rashi ko cikin wani matsanancin hali na rashin lafiya ko wani matsalar rayuwa kuma duk da haka kana tare da ita duk wannan shi ke fassara wa juna ana bi san juna amma daga ta yi wani irin rashin lafiya ka kauce mata kenan ba daga ke ba ko ke daga ya yi rashin lafiya ko ya samu canji ko yana tare ana dasawa sai aka sallame shi daga aiki ko aka sauke shi daga mukami sai ke da ya kamata ki janye dan yanzu baya da kaza ko kaza kaza to ya zama ba soyayya daga cikin ba Allah gane da ku salamu alaikum malam ina matsayin kwana biyu da kawayen amarya suke a ɗakin amarya nan a wannan sai miji ya kore su ko kwana ɗaya ba za su yi a ɗakin ta da sun je sun kai ka kama da ka zo sai ka kira su kai mutuwa da tun da dai sun kawo amarya Allah saka musu da alheri ko wacce sai ta koma gidan kar a neme ta bata kwana gida ba ba kar ma ya tsaya bata kansa lokaci ko ya ce zai ji kunya kawayen amarya ne ba zai bata musu rai ba ai da ba da fada zai je ba shi ma lallashin su zai in ma sun ci dai ba su kuɗin mota su tafi duk babu dai su dai tafi dai su bar gida malam muna son da Allah mana bayani akan yin kaciya wa 'ya'ya mata tsarin musulunci saboda wasu masu kusan musulunci suna daukan wannan matsala a matsayin abin da za su zargi musulunci a kansa masu dawar 'yancin dan adam yancin dan adam na ƙarya mara tushe kenan su masu da'awar yancin dan adam din nan ba su ne za su zo su yi makami mai guba wanda lokaci guda zai halaka dan adam kuma sun haramta wa kowa ya mallaka sai su kadai na da'awar wani yancin dan adam a nan duk inda ka zana da'awar kungiyoyin yancin dan adam to wannan dan adam din fa kafiri banda musulmiya amma waɗansu jahilai da basu fahimta ba daga cikin masu bin turawa cikin al'adunsu da maganganunsu sai su rinka rubuwa da irin wannan zai ya tabbata cikin hadisi a cikin al'adabin mufrad ana iya yawa mace kaciya ya tabbata cikin hadisin Aisha an gane ko kuma har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna in ban manta ba cikin wani hadisi yake nuna cewa yin hakan na iya sa mace ta samu shiga wajen mijinta akwai hadisin da ke nuna haka saboda haka wannan ba laifi ne ba kare dokar dan adam in ba haka ko sai shi ma namiji ma a daina masa ma duk dai ba wahala bace ba me yasa suka ce sai mace ce kawai ita kaɗa masa shi ma na mutane ne masa ba kaga ba za su yi wannan magana da yake yan son zuciya ne maliku aske gashi na mace kan hadisi ya tabbatar hadisi yana magana kuma akan da da aka haifa alwalad sawa'un ya kasance zakaran aw ranar bakwai za a aski zafin kansa ko masu za a wanda ya inkari ba ya da hujja tunda manzon Allah ya bada amri wal amru yabqa ala umumihi hatta yarida dalil tasdiq idan hukunci ya zo ga bambe ba ka iyakance shi da wani bambare ga ce ana nufin maza banda mata har sai in kana da dalilin da yake haka in ba ka da shi sai ka kyale kowane jariri hukuncin ya tafi domin hadisin da ya zo ya yi maganar aski ya yi maganar yanka dabba duk kuma hadisi ɗaya ne to me yasa aka ce aski na da namiji ne yanka dabba ma da sai aka da namiji ne kar a yanka ba tun da ji hadisin guda ne in ko mutum ya ce a mace ba za a yi mata aski ba sai mace to ko ba za a yanka mata dabba tun da ji hadisin ne in ko ce za a yanka mata sai mace to kuma za a yi mata aski in kana so kar a aske mata gashin kanta har sai ka kawo wani sabon dalili kuma idan aske mata gashin kai din ranan bakwai to kuma daga nan zuwa lokaci ba ya fito wuce kenan to shine abin da za a lura amma maganar cewa a yankewa mutum yar wuya ko wannan bangan cikin hadisi ba sai a koma wa likitoci a jiya a gani shin wannan yanke yar wuya yana da wani amfani ta fuskar kiwon lafiya in baya da amfani sai a kyale shi in yana da wani amfani ta fuskar kiwon lafiya to sai a yi amma dai babu wani hadisi a iya kasar suna da sai fadar da shi mun yi bincike akan wannan tare da yakin wata lokaci mai tsawo akan wannan babu wani hadisi akan wannan matsala Allahu akbar wani asalamu alaikum ke wani lokaci a tsakanin miji da mata za su iya kayyade suna iya da sadaki su ba sun sai aure ba tare da wani sun san cewa sun kai da sadaki ba ita dai mace idan ba zaura ce ta yanke kan ta riga ta yanke miji uba ko lori ba abin da zai amma ita budurwa ana son kafin ta yankewa wanda yake neman ta sadaki su shawara ita da iyayen saboda su ba su shawara har kullum abin da sa ke cewa wata shawara saboda ba da gogewa a rayuwa sama da wata ta taɓa yin aure tana da wani bangare na gogewa a rayuwa to wannan ladabin na musulunci ya kamata kowace budurwa ta kiyaye wannan don ta girmama matsayin mahaifanta malam menene dalilin da wasu malamai suka ce wai idan mahaifi wa yarsa budurwa aure ba tare da mata sun mijin ba wai dole ta zauna babu dama auren yanki ba su da hujja ko su hisun saboda suka ce haka gobe kuma in sha Allah za mu karanta hadisin da gashi an daura aure mahaifa ne suka daura da yarinyar ba ta so annabi ya rushe auren don ba a yi wa yarinya auren dole cikin addinin musulmi an gane ko dole sai an sai an nemi yadda su da izinin ta kafin a yi ce ba ta so iyaye suka ce sai sun daura ba ta so sun daura to su tabbatar sun saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar sun saba sunan annabi ita kuma an ba ta zafi na ko ta gaba da zama ko ta ce ba ta yarda ba in ta ce ba ta yarda sai a rushe aure babu yadda za a yi za a bari a ko ta bari ta da ba a saura guda ɗaya ko malam na ji mai shi na cewa amin in ya ƙara in ya ƙara to ko ne dalili hadisi cikin bukari shi ne dalili annabi ya ce za ka limam wa da zalim fa qala amin fa amin abin da yake hadisi ne cikin bukari mun taɓa karanta wannan a baya a waɗanda suka tallafa dangane da ita wannan yarinya da ta nuna bajinta wajen haka jihar alkur'ani Allah sai ta musu alkhairi amma dai muna son abun ya kasance an faɗaɗa shi kamar yadda muka faɗa ya fi haka kamar musamman su gwamnati sauransu don wannan kwarin gwiwa ne da za a bai wa yara don wannan zai ke taimaka wajen farfaɗo da tarbiyyar yara a mayar da hankulan su zuwa ga alkur'ani mai girma da kuma ilimi in general gaba daya don su amfana da kuma amfanar da al'ummar su abinda aka tara tsara nan gobe da mun zo karatun safi tun da galibi a waɗanda suke halarta da masu na cikin malami masu wani da menene za mu tattauna mu ga hanyar da ya fi dacewa mu yi amfani da shi don amfanar da ita yarinyar hanyar da ya fi dacewa kafin sauran waɗansu wurare kuma da za su yi yunkurin wani yaro ya yi lokacin cewa to shi malaman ba a ce su kuma a yi musu kawai ba ya ji yarinyar aka bayan mai ta hankali a kanta kwaya a fara daidai daidai ne kwaya kwaya ne da aka fara wanda za a kai wajen lokaci guda da aka ce a tallafa a tallafa malaman to malaman kuma za a ji a samu suna da yawa a makarantar to kaga sai daga ala kulli halin dai wannan ba wai na nufin kar karfafa musu gwiwa bane ba amma dai yanzu mu fara da ita wanda kun zai taimaka wa malaman shi kuma ya shi ma ya aikata alkhairi ke sauran ah, wannan hanya ce dai su tallafa mu ilimi tsakani da Allah irin yadda muke fama da faduwar ilimi a wannan yanki na to ga hanyar da zamu farfado ko in ce wannan hanyar yadda yana daga cikin hanyoyin da zamu bi farfado da ita Allah